يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير ربما تتابعين ربما لا يزال صغير رانا عاد الأنبي خير الدعاء دعاء يوم العرفة وخير ما قلت على والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير فنقول الحديث في كلمة بمعنى تسمية الانتواء لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لك والملك لا شريك لك ذكر على الدنيا فيه لك والملك ذكر لك يا الله فذلك ما لك قوة قوة ناكل يا الله da domin تذكر لله لعله ملك السماوات والارض ملك السماوات wal ard mulkin sammai samawa wannan والسماء والطارق والسماء ذات البروج هذا السماء ولا بيت وفي السنة وفي السماء سماء في السماء تركها انا أسجد السماوات Wani ard kasa gaba ɗaya na Allah ne a ta kasa ba yi Allah لأنها hana لأنها ya Allah ka hana shi أريد أن ka ما shi da حدث شيء إن شاء الله لا إله إلا الله ولا شريك له له الملك وله الحمد وهو كل شيء كريم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الله على شيء شيء إن شاء الله يبدأ الله تعالى لقد يذنبك يأتيه من imani ya cinye miki to kina duk wannan Allah ta ta'ala subhanahu da fata Allah ta kuma mata ta ke kare sabon da muka dauka da farko ina nan da zamu yi fara cikin abin Ibrahim da Sayyid laysa minna man taghayyara wala an tughayyiru lahu baya tare da wanda ya kirki ko na kana kanki أو تفعل ويمكن أو تقيل له وأكمل ممكن أو تستحقق ko yin tiri aw ko ko gira da ku ko aw ko yin tiri da fata Allah ya kiyaye da barka da kada da dubu barakallahu bi amrika ta gamba da ila anta astaghfiru wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ti ku ma sai sai ti ta tuwa da mun mai ne ku ku a wanda ke ba da bayan abin da zai faru a nan gaba da gaba a shi wanda mai ba da hankali mutum ba shi da lafiya a jiya ba da wannan ba a ce mai doka wannan mai ba da hankali in dai a kan haka ita gaita a domin a kowace za su kasance su kuma haka suke suna ba da magunguna to amma kuma suna tare da kuɗin da kulle da zai shiga shi ma ba su mai kuɗi ne da kuma ba mai doka ومن شر النفاثات في العقد yana kira wani tura wahabi yana kira wani su aljami mai aiki mai kaza wani zai shiga babin dokanci amma ko mutum ke jin rabo abu ke insha Allah an sha wannan an haɗa shi da wannan Allah ne ba da lafiya wannan ba a kan yanzu ba ma shi boka ne kan sai mutum ya mutu da kawo yana mu'amala kuma cikin irin ya zama kafin tattagariyar kafin ya zama baya sallah ko ya ɗauki mutafin qur'ani a jefa ta shadda ko kuma a yi rubutun qur'ani da jinin haila kazanta ne haka ko fitsari haɗa da tawada a yi rubutu irin wannan ruwan to irin aikin boka ne to kuma da ke kurshi ya gaskata shi da abin da ke fada ya kasanta da ya koyi ya kafa da abin da aka kafa wajen Allah sallallahu alaihi wa sallam dole mu dogara da Allah mu imani Allah mu yi tsoron Allah wannan shi ne mafita da Allah kuma kai imani da kaddara da san cewa duk abin da Allah ya baka kai ka shi ko da duk mutanen duniyar da za su samu suna so su hana ka su mutunta ba sai ka samu shi in kuma ta ce ba a ka samu ba ke mutanen duniya ta hakuri sabbin mutanen duniya ta hakuri sai ka ba su sai ka yi Allah ba su yi sa ba ka ba wannan boka shi ne ke yana ya san abin da zai faru da yana yin ra'ayin ilmi wa bai wallahu a'lam ne kuma da cikin zuwa karatu da ana yi magana da ke da abin da ya shafi kuma da zai da kuma da wani gaskiya ne farkon abin da za a fara a tsada tsakanin mutane a kan tsaron jama'a shi ne jini da wannan tabbatar ne a cikin haƙoƙin ɗan adam awwal ma yuqda bayna an-nas min dima farkon abin da za a fara hukunci tsakanin mutane shine abin da ya shafi jini wannan cikin haƙoƙin ɗan adam ne sannan kuma cikin haƙoƙin Allah farko abin da za ka fara misali shi ne a kan sallah wanda ta sallah abubuwan Allah wanda kuma namu a kan ji a zuba da jikin wani ko wani a zuba da jikin wani ko a fara mutum ga yin wannan وتأتيه وتكتبه وتكلمه إلى أهل البلاد ويقع وتكلم في أهل السكون وأهل البلاد. أعزائي أقول لكم ko na hukumar da ne ko na mutum zai ya yi bila to alƙali ba da ma ce to da waye sai ka bayani Allah ya kama ko wani ita a ce to da waye bila da ke ba ku mara da wani mu duba da kuma da Allah sallallahu alaihi da yawa hadisi Ibrahim bin Ubay wata mata daga Jumaina ta zo gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya حضرت حدا فأقيموا عليها يا رسول الله نفع هدي أسير وتهدي النبي صلى الله عليه وسلم فدعا وليها في كرا وليه في أهل إلينا سوء تامتا زنتي فأمانتك سوء تامتا فإذا وضعت فأتيني بها إذا هي تقول بها ففعل ابن وليه سوء تامتا فلسها وضع الله أمانتك إذا كانت توحيدا sai ka ga ka masa nuna rana sai ki kyauta ta mata da ta hanyar da mata Allah sallallahu alaihi wasallam sai bace kawai tsafin da sai saboda kada yi rana da wata sai yau bace da shi wala Allah sallallahu alaihi ta ya da wata bai gina ko ba wani idan ya sake ta hanyar na a kai mata da haƙƙi to ita kawa ta sani ba a san waye kuma da ke al'adu ba da ba shi da dama هو دول الدنيا وما تجلال كان يقول جدا من الدنيا يتي وزي أن جاء في أمسا كيكو دوائي سيدنا كانوا قد يجعل إيه كان حديث الدنيا كما كان أبدا من إن شاء الله لكم بجدنا الدين جاءوا لذلك لا يتكلم معي ابن معي الأسلمي والمسلم كان في معي daga kabilar aslam ya zo biliyan biliyan biliyan biliyan ya sa man za ta kula kula a masallaci sai zo da gaji man za ta ya rasu Allah in ta kanai ya rasu Allah ta yi da ba a nan Allah ta bai kodin ta kai sai ta ki biyo ta nan da yamma ya rasu Allah in yi kanai a nan ta zai ta sake kodin ta kai ya sake kuma za ta yi ta da ya rasu Allah in ta kanai a nan Allah ta bai kodin ta kai ya rasu Allah in ta kanai ya rasu Allah ta bai sake kodin da kai ya ma za a ta da ta a ah, duka jini sai kai ma wata jini ba za ta ba ma wata jini bai yana rasa ne sai ma har amfanta don ba za a ta ta kawai kai mai ce da ba har amfanta shin ka za ta kai ma wata jini ba na wata ke ta hagu jini ba ku je ku je ku je ku je ku don ba ta tsaya a wani da ba da in shi din shi wanda ya ko ita wanda ta yi zinan ita ce ta ce wani ne ya zinan ita yawan a lokacin in ita ta tabbatar an yi zinan ita sai ta ce wani ne za ta ta tambayi wani ne ta yi kasa wace game da wasu hannun abu da da zai kuma wani ne ya zinan wani mutane ne jiwa ko na alhaji alhaji ne amma yana zama kawai a nan yana da kuɗi zai ta ko da ko da ko a gidan shi ya ta zai ta ko da ko da ko a gidan shi wanda zai dinga kai ayyuka a gida to wata rana wata rana sai ya rike gida da mata a lafiya alhaji ya ba haka ne a ɗauki babba a gida ke ya dinga da littafin Allah da yau kuma ya ci shi fahimta ce ya rasulullah game da hukunci da littafin Allah ba ka miki sun fara magana ce su fara magana sai ce yaro na ne ya kasance na kuma ruwa gidan wani wani sai ya da matar shi sai ya da matar shi to har zuwa ƙarshen cikin maza Allah ta sa sun cewa shi ya rage da an tabbatar ya yi ya yi ne to a sai da hukunci a kai bai taɓa wani ba kamar ita ma kanka sai manzo ta ce wa ya hada ya ta in ta tabbatar cewa da ita farzu ma ka to in an ce to shi ya ce da wani ko shi ko ita ta ce wani ne ga ana buƙatar tunda yanzu ya yi kokarin ya tabbatar cewa shi ya yi to shi dai sai tambaya haka kin ne yi ce eh shi ma sai da kai da haka ce a a wallahi ba bai tsaya ba bai tsaya ba bai tsaya ba yanzu ya dawo an hukuncin kada shi yanzu kin mai kada shi kin ce kuma shi ne da shi kuma bai shi bai ba ko bai zai ba ito amma da guda na kana na shi to dole ke na ba a tambaya wai mutum yayi yi da jawabi

ko ba shi ba amma ba ruwa ba ne to ko duk lokacin da zai zo ba ta kamar yadda ta saba jan al'ada na waya hukuncin da za ta yi da kuma suna shi ne zama ne in ce a dakatar da haihuwa saboda yana yi wata ta haihu nan da za su yi akwai kai kace a na muhammad musari da kwaliliyar ya yi magana cikin in an tabbatar zai za su ji halaka ko a ko su yi ta ba ta zai zama jini ne jini na ko zai hana lokacin da za ka yi tsantar sana za ka yi sun zuku ko ta sa fama yin wanda suke sa ya yara su zama cikin gudun jama'a shi ke nake sanar da kuma sallar da ya yi amma bayan ya yi shi ba amma ba a ƙarshe ne mutumin da su ke sanar da yawa cewa karatun nan fara abin da ne ta a gidan talabijin nan da ake fitar talabijin nan biyu saboda karfe biyar da ke suna yin kokarin domin محمد وبارك على سيدنا وصليت على ابراهيم وبارك على محمد وعلى ازواجه وذريته كما باركت على ابراهيم وحميد مجيد اللهم اغفر لنا من خشيتك ما يكون بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليمين ما تقول به علينا الصالح والسيئات ونجينا من اسماعيل وابصارنا وقوتنا ما اعزنا واجعل الوارث منا ولا Gracias. العالمين guda yake bai lura da ayoyin da ya karanta ba a sai wannan hadisi ibn Hibban ya rawaito daga Muhammad al-Sayyid al-Albani rahimahullah ta'ala ya ce ya ce hadisi ne hasan hadisi sahihu sahihu sahih sannan kuma ya fata hadisi a cikin silsilatu al-ahadith as-sahihah

تتجد آيات الغيب ما لنهك من زيارتنا زيارة البيت على تتجدهم في ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم تطبيقا للتجربة مجد صلى الله صلى الله عليه وسلم تشيني في حالات يوم الجهاد يده ثم صلى الله عليه وسلم كتبت الزيارة لوحة لوحة تبدأ القربة sai kaunar ya fi kasance ya zama amma kullum da ke zai kai ziyara kullum da mutum da zai mara mutum zai shafa ka an gane mana ladabin ziyara ta ta zo nan kankani zai ka dace amma ta zo kamar ne kamar ne kamar ne zai kasance mutum baya a ko wasu to sai ibn umayy ubayy kuma malik ya cewa fa بأعجب شيء بدأوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم لكتاب على غالب أقول كتاب كتاب جديد أقول من ذا الله صلى الله عليه وسلم بقي ما ماكن أقول كتاب جديد أقول من الله صلى الله عليه وسلم لكن الله رضي الله عنه وسلم غالب وفتح سيدي وقال كل أمر كان عجبا جدا أمر من ذا الله تذكر أتانا في ليلتي فذكر الله صلى الله عليه وسلم يا أبو متى أقوالك في مذكر الله صلى الله عليه وسلم يجب على ذلك أتعبد لربي ذريني أتعبد لربي حكاية موتك مع الكلام فقام إلى الكلمة فتوضأ منها ثم قام يصلي أنه صلى الله عليه وسلم يحتاج إلى الولاء يحتاج إلى صلى أو لم صلى فبكى Maka Allah Taala memberi buka agar baik dibaca dan dicatat. Hatta benda yang hati ini terkini. Tumpah saja dah. Allah memberi buka dah. Hatta benda hati dapat terkini. Tumpah saja. إن في خلق السماوات للي فيها حديثا سميه سميه لا توجدا سميه لا توجدا والأرض تقوم إذا أتاها الفكر سيد كما لا توجدا واختلاف الليل والنهار لتبقى أمر دليل واختلاف الليل والنهار أي تعاقبهما إن يتجرد الروح تكيد على كيف جميل والتقارب القبول والقدر فتارة يقول هذا ويقول هذا ولوك في كتاب ديريان يرى ولوك في لنا يرى ثم يعتدلان فننظر في دين ثم يقول هذا من هذا فيقول الذي كان قصيرا وانت كتب في تفلسفه تلك يا يرى إذا رأيت في كذا كذا كذا dare kuma kuma yana da ne da nan dare kuma ya sake tsawon rana ta yi kewa lalle wannan waktilafin laili wannan rani da yadda ruwa a dare yake zuwa duk yake zuwa kaɗan kaɗan kaɗan kaɗan sai ga halin da yake فيك الله وفيها الله ما يمشي الذي لما تركا يانا في السماء فزي ملا يتم تنظر الى السماء كيف رفعت فلا تكون السماء اذا الله يوم كذا ان في الدنيا تكون الى الجنه زميلي كما تقول صلى الله عليه وسلم لما صلى الله عليه وسلم في ذكيلة كما كيلة كما كتبت كتبت في اليوم السماء a ina ne aka sa fila na sama babu lalle mutum wannan akwai ayoyi Allah ta hanyar da girma da wata ce amma da kowa ga babu ta harsai Allah ne girma da wata ce a falakin duru ila sarati kai ka bayyana wa zayyana wa ma lana min furuj bara su ba bara mu sama kai kai ka bayyana ya Allah ya gina sama ginin sama da yi daidai da ginin kowane mutum ya mutum ba ginin sama da yi daidai da ginin kowane ɗan adam a kan duniya duk wani gini da za a yi da sama ya bambanta shi a falon yau da wuce da salati kai fa balainaha wa zayyannaha sannan kuma ka duba ya yaya Allah ya tsawa da sama yaya fitilu suke a cikin sama ana ɗauke wuta Yaya yi duba yadda Allah ke kima da kasance wa lafiya da yadda suka ba duniya ta mafamina wajen Allah na hukumar da ke yabo yadda Allah ya kawo ta da hukumu da duka wannan abin da ya yi murya sai murya su ta kake a to a nan wurin nasi ya zo ba irin wannan wuraren da nasi ya zo ba kamar kiran sallah za a daga murya da kake ko to in ba irin wannan wuraren da za ka ambata Allah ne da za ka kuwa to ambatan Allah yana daga cikin abin da Allah ya yi ko da shi ya sanya cikin ulul albara wannan yana ɗaya daga cikin abubuwa guda goma da Qur'ani ya koma da shi kaga yanzu muna ayo goma sosai to ga wasu abubuwa guda goma da mun karanta wannan karatun a goma ga watan ramadan hijira tana dubu da ɗari hudu da ashirin da nawa da ashirin da takwas kaga fa'idar ka rubuta mu ne in ka rubuta ko shekara ta mai sha baya a ranar ko shi ke in zan bayyana maka abin da na gaya maka shekara ya baya ne ambatan Allah Allah ya wani da shi mutlaki mu dinga ambatan Allah da yawa يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا يا أخوة الإيمان فهمت أن أخذوا بيوا وسبحوه بكرة وأصيلا ودمت أخذ الله سابيا بيتي الله يقول إذا أخذني سابيا بيتي ديوا الله الذي كما ذكر هو يا أيها الذين آمنوا إذا لم san Allah da yawa yau ranar juma'a Allah ya ce fa idza qudiya أتى فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله لجميع واذكروا الله كثيرا sannan abu na kare shi ne wannan Allah ya ce masu hankali su ne masu ambatan Allah shin kana cikin masu hankali shin kana ambatan Allah inna fi khalqi samawati wal ard wa ikhtilafi al-layli wan nahari la ayatin li ulil albab man ulul albab الذين يذكرون الله قياما ونسي أكثر الله فيه وقعودا كنا قومين وعلى جنوبهم كما كنا قومين أما نقول الذي بما ترك يا هذا ذكر أيها هذا أبدا ذكر أيها هذا أبدا الله shiga bayan gida tare da ni ambatan Allah fita bayan gida tare da ni ambatan Allah sallah tare aikin hajji sukofi kamar goma sha da Allah da girma da suka ya ambata sukofi masu hankali to sai mu koyi nan sukofi ba gani ga sufa ta farko alladina yasmuna Allah iyaman duniya da sai ambatan Allah iyaman suna tsaye kamar yaya kana tsaye ka ambata Allah a in za ka shigo masallaci ba sai kake shigowa ba a'udhu billahi al-azim وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم افتح لي أبواب كما سيكتب الجوال الذين يذكرون الله قياما شكرا ايها النبي الذين يذكرون الله قياما إذا قصدك مثلا فيما يطوف من ذكرنا وأجب نعم من ذكرنا درجة وألا يتوقف الله في الجنة بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم إني أسألك من فضلك كشف مسلتي إقامة آياتك الذين يذكرون الله قياما بأن الله أكبر فصدق القرآن إذا من تجاهك aka manzon Allah yake yi kuma ka dukkan annabawa Allah suke ba wani annabi da yake sallah an ka take inna ma'asara al-anbiya أمرنا بتعجيل ذكرنا ذكر أن بعض بعد أمر ذكر كل مباشر كان ذكر كل مباشر وكاية هنا ومقول الله وتأخير ثمورنا وذكر الثمور كما كان ذكره ولك الجنة بعد ذلك وأن نضع أيماننا على شمائلنا في الصلاة أكيد هنا الروح وذلك كثير ذات بعدها أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض ya za ka gaggauta buɗe baki ka jirgin ta sahu kuma ka tsawar ka ki tsora halin da ba ka sahu kuma dukkan annabawa da suke yanzu an yi kabbara marama sai kai سبحانك اللهم وبحمدك كما يقول وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك كما تقول هنا ايه من ذا الله يا ابو كيف تقول ملك الجوع الله من ذا ya يا kuma sahabban manzon Allah suna yi amma kuma da kai baka yi ba za ka ji tsoron Allah ba ba za ka ji kunyar Allah ba to ka ga wannan ana allazina yakuruna Allah iyaban adiyyin اللهم باعد بيني وبين خطاياي بما لا يعتني أو قد أدين إن تقول له سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد من السماوات ديتا كامو ديو كيما ما ولا ديتي مون كاجي لا او كيتا برامو دو رانا ديكيم دا بلدا الله اي با ما اي مو مكي منا دو حدا بلدا من السماوات ومن الارض ومن ما بينهما ومن ما في من شيء بعد اهل الثناء والمجد اهب ما مراد دعاء ما في يوم قوم اللهم اهدني فيمن هديت آياتي الذين يذكرون الله قياما أما الذين يذكرون الله قياما فلا تكتب يداني فإذا لم تكن مدامات الله اللهم اهدني فيمن هدني اللي ما تزيد الله من هديت وعافنا فيمن عافيت أبينهما خيرا وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تبارك أتيت به لا أبقي ثناء عليه أنت كما أثنيت على نفسك الذين يذكرون الله قياما إذا تقول كبائنا غفرانا الذين يذكرون الله قياما إذا جبت بكى لحديث عثمان رضي الله عنه لأبو داود في سوى كان رسول الله كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فقد من الميت وقف عليه وقال وقف عليه في tsaya a قالت kabarin kare shi ne yana kusa da kabarin an yi tambaya kwanaki ba wani ce kafin kabari wa kafa alaihi sai وصلوا له التثبيت فإنه الآن يسأل لكن اللهم اغفر له اللهم اغفر له اللهم اغفر له الله اغفر له قال لكم يا شباب الذين يذكرون الله قياما قلت أبدا الله خير دعاء دعاء يوم عافا متي بكر أدعو الله يوم عافا أدعو الله يوم عافا أيوة. قلت ما أيوة الأمر إلى السيد الله تزال بقوة في لا إله إلا الله الله القيامة إذا كنت من صفات كل الأنباء ما تحن فيه إن تنقل على أن النبي أمس الذكر تنقل على أن أكثر من الله صلى الله عليه وسلم يكفيه وكيف ذكر الجنس مصادر وقعودا فلما صحبت يكون في أمة الله قعودا وجودا أنه صلى الله عليه وسلم فبين عبد الله بن عمر وقلنا نعود لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد مئة مرة رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الغفور وقعودا رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الغفور كفارة المجلس هناك تاجع ذيك تيجي بعد يا مرة بطوما ماذا أنت صلى الله عليه سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا انت أستغفرك وأتوب إليك وقل ما أنوت تاكل بالناس أمجلسي بيأتي اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تهون به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا ما أهلكنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا da hawa abin hawa kana hawa masu ke ko kana hawa mota ne ko hawa ruku sai ka hawa abin hawa ka ce bismillah alhamdulillah bismillah alhamdulillah don ka dai ka ce subhana alladhi sakhkhara lana hada وما كنا له مؤمنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون الحمد لله الحمد لله الحمد لله الله أكبر الله أكبر الله أكبر سبحانك اللهم إني ظلمت نفسي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت لم يولد بأن يكافئ أن هذا بسم الله الحمد لله بسم الله الحمد لله وإياك سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مكرمين وإنا إلى ربنا لمنقلبون الحمد لله الحمد لله الحمد لله الله أكبر أتكلمت أيوة يدي كفاء ويقول الله أكبر أنا ولا أنا وقالوا كفاء الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بعد كفاء تسجي الله أكبر شيء أخرى جدا نقول لكم الله أكبر